ka gani a Najeriya sai mutum ya yi sata a kai shi kotu sai kotu ta zo ta ce mutumin bai yi sata ba amma aka je kasashen waje aka yi bincike na kwarai sai ka ga an kama mutane wayannan mutane biyu da aka kama na malabu din nan sai wasu officials na Najeriya a lokacin sun ce ba haka bane da yau gashi gaskiya ya tabbata kuma wayannan mutane goma sha uku da aka ce ya rage da za a zo a bincike su ya kamata a gaggauta suka duba misali kuɗin da za a samu a wannan rijiyar wajen 1.3 biliyan ne amma sai suka tura kuɗin nan cikin bank account na london aka ramba ba 'yan siyasa abin da najeriya ta samu kawai shine miliyan 240 na dolar kaga sun cutar da kasar nan wato mutane ne 'yan siyasa kusan shekara goma sha shida yau sun ɗauki najeriya kamar gado kamar yadda ka faɗa ɓangaren shari'a na tarayyar najeriya ya kasa tabbatar da laifin waɗannan mutane amma kotunan kasashen ƙetare sun tabbatar da laifukansu wannan wa za a zarga da gazawa kenan wanda za a zarga ne su bangaren shari'a da kuma su kansu ma'aikata na gwamnati wanda suke cewa ba a yi ba ai sun rubuta suka ce ba a yi ba akwai waɗanda ya kamata a zarga waɗanda suka riƙe shugabanci na gidan mai na da waɗannan mutanen dole na zarge su tunda sun ce ba komi to yanzu gashi na an tabbatar ya aka yi da wannan mutumin nan na Niger Delta shi ma a nan ke ɗin da aka yi na Najeriya an ce bai da laifi sai gashi nan an je an kama shi har ya yi prison a London ya zo ya dawo Najeriya. To a nan an ambaci sunan tsohon minista na albarkatun mai a Najeriya Mr. Dan Etete wanda yana na a raye. A ganinka me ya kamata ya biyo baya? a'a in shi etete din ya san shi bai yi laifi ba duk wanda aka zarga ya fito ya ce shi bai yi laifi ba kuma ya fito da shaidu kwara wanda zai nuna cewa baya ciki shi kenan E, amma kamar ɗaya daga cikin mutanen da aka yankewa hukuncin mai suna Emeka Obi din kamar masu shigar da ƙara sun ce abin da ya yi ne da sunan tsohon ministan mai Mr. Dan Etete. Kaga shi bidiruman ne tun daga sunan Dan Etete ya yi yanzu Dan Etete ya fito ya ce shi bai ce ya je kaga shi wancan shi emeka din ne zai fito da shaida cewa eh ka za lokaci kaza ga takardar da ya bani yace a je a yi kaza a yi kaza amma kaga in ba ya da wannan maganan banza ne shi yasa komai mutum zai yi yanzu ya yi kakatsin wannan gwamnati da ta zo na shugaba muhammadu buhari gwamnati ne wanda ta zo za ta yi gyara kuma sunan shi na assembly yadda shi shugaba buhari ya ce yana neman a ba shi dama ya tura doka na shina assembly amma in suka sa hannu aka ba shi dama aka kafa wayan wayannan kotuna na masu cin hanci da rashawa da masu london kuɗin najeriya ina ganin za a samu sauki kuma najeriya za ta ci gaba ma'ana dai akwai buƙatar yi wa dokokin yaƙi da rashawa ɗin a najeriya gyaran fuska matuƙar ana son yin nasara a wannan kokowa ta yaƙi da rashawar yawwa kuma su gaggauta shi magu aikin da ya yi yanzu kaga kwanaki ya ce akwai mutane dubu da wani abu wanda suke ta binciken su amma an samu kusan ɗari hudu yanzu wanda aka samu constitution an kama wasu wasu an an mai da su gidan kasu sun na suna son da ba sa son su yi na shi wato su tabbatar da shi a matsayin chairman yana askin ne ya yi aikin a zuwa gani. To injiniya dakta Kailani Muhammad muna godiya sosai fa mun gode. Gode.